gwamnatin jihar kano karkashin jagorancin mai girma gwamna injiniya abba kabir su ta zargi tsohuwar gwamnatin dr abdullahi umar ganduje bisa daukan ma'aikata ba bisa ka'ida ba wanda idan ba manta ba tun bayan da aka rantsar da injiniya abba kabir yusuf ya dakatar da ma'aikatan da ganduje ya dauka har kimanin su dubu goma sha biyar inda gwamnan ya ba da tabbacin cewa sai an tantance waɗannan ma'aikata kafin daga bisani su ci gaba da su ci gaba da aikinsu mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya zargi dr abdullahi umar ganduje da 'ya'yan gwamnatinsa da ɗaukar ma'aikata ba bisa ƙa'ida ba a wannan ɓangare gwamnan kano injiniya abba kabir yusuf ya ayyana haka ne yayin dawo da ma'aikata bayan an tantance su su kimanin 9,333 inda ya ce a binciken da masana suka yi da kuma waɗanda aka sassi bincike a kan lamarin sun gano cewa har da yara 'yan shekara goma goma da 'yan shekara sha biyu waɗanda aka ɗauka aiki wanda ko matakin firamare ba su gama babare kuma su gama sakandare haka kuma gwamnatin gwamnatin injiniya abba kabir shubin ta ce a cikin ma'aikatan da aka samu kuma aka dakatar hada 'yan sakandare waɗanda ba su kammala makarantun sakandare ba aka ɗauka a ma'aikatan wasu kuma sunaye ne babu ma ma'aikatan wanda aka ayyana su an su karɓi su na tsawon watanni gwamnatin ta ce samsam bata ji daɗin yadda gwamnatin baya ta gudanar da al'amuran ɗaukar ma'aikata da kuma mulki a faɗin jihar kano bayan da ta ce lallai komai ya dagule a gwamnatin dr abdullahi umar Ganduji, don ba ba gwamnatin injiniya abba kabir yusuf din dai tana ci gaba da samun kalubale musamman ta shari'a amma wasu da dama suna ganin cewa injiniya abba kabir yusuf ko a jikinsa domin koya shi bai dakata da yin ayyukan alkhairi ba kamar yadda 'ya'yan jam'iyyar apc suke so gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya dakata domin kuwa duk wannan rudanin da ake sawa gwamnan kan injiniya abba kabiru su ana samun rudanin ne domin ana samun wannan rudani ne domin ya dakata da ayyukan alkhairin domin a ɗauki mai hankali amma gwamnan kano injiniya abba kabiru su ko a jalare gasa yana ci gaba da gudanar da aikinsa ba dare ba rana don haka gwamnan kano injiniya abu kabiru ya ce ba za su lamunci duk wata ba da suka gano tsohuwar gwamnati da ta abdullahi umar ganduji ta aikata ba don haka gwamnatin jihar kano yanzu haka ta dawo da waɗannan ma'aikata su kimanin dubu tara da talatin da uku ana kuma sakataren gwamnatin jihar kano dr ab bafabuci ne ya ayyana haka yayin wasa da manema labarai inda ya ce samsam gwamnatin baya ba ta kyauta wa al'ummar jihar kano ba duba da yadda ta ringa kwasan kudaden su tana sawa a wani bangare da sunan an ɗauki ma'aikata sai dai ma'aikatan da aka dawo da su aka ci gaba da aikin nasu an dawo da su ne tare da biyan su albashin su na tsawon watannin da aka dakatar da su domin a tantance kana kuma suka yi godiya ga mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabiru su bisa tabbatar da su da kuma tantance sun da yi wanda suka ce a baya ba a yi hakan ba gwamnan jihar kano injiniya abu kabir na ci gaba da samun yabo da kuma addu'o'in fatan nasara akan makiya duba da yanda aka sako kujerar tasa ta gwamna akan gaba sai dai wasu 'ya'yan jam'iyyar apc sun nuna cewa lallai sun nuna rashin jin daɗin su duba da yadda aka sako gwamnan jihar kano injiniya abu kabir su ɗin a gaba domin a kwace kujerarsa a bawa wanda ba shi zaɓe ba gwamnan jihar kano injiniya abu kabir yusuf ya ce kowa da aka gani a duniya rabon rabonsa zai ci saboda haka wani ba zai ci rabon wani ba haka mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabiru ɗin ya bada tabbacin cewa zai ci gaba da ayyukan alkhairi a matsayinsa na gwamna yanzu har zuwa lokacin da allah zai yi idan allah ya bashi nasara a kotun kotun kotun supreme court ya ci gaba da aiki kamar yadda ya dauko idan kuma Allah ya bashi nasara ba zai yi addu'ar fatan alkhairi ga wanda Allah ya ba nasara kana da addu'ar Allah ya ciyar da jihar Kano gaba don haka ba zai yiwu a dinga gima da shi akan abin da ya kasance ya san cewa Allah ne mai yi ba wannan jihar Kano wanda talakawa al'umma jihar Kano suke ganin cewa yayi abin da ya dace yayin dawo da ma'aikatan da ake ganin an ɗauke su bisa ƙa'ida su kimanin dubu tara ɗari uku da talatin da uku